الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما استوراروا نقصدنا نيسا لما سكلوا muna karanta muku gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka na mufaru daga tushe wanda fadilatu sheikh al'imam al'alimul allama dr jabir sani mai hula hafizahullahu yake gabatarwa a daidai wannan lokaci mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yi muna muwafaƙa ya shige muna gaba idan ba manta ba wannan darasin da muke gabatarwa shine littafin al'usulus salata wato wanda yake karantar da tauhidi wanda an yi darussa kusan guda biyar yau insha Allah ta'ala za mu tashi a darasi na shidda a jiya idan ba a manta ba mun karanta abubuwa guda uku ko kuma mun karanta abubuwa guda biyu mun shiga cikin wato al-mas'alatu al salis wanda muka ce wato shine darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka je mun yi bayani akan al-martabatu thaniya al-iman mun yi bayani akan abinda ashi da abin abinda malam ya kawo sannan na biyu muka zo muka shiga bayani akan al-ihsan muka kawo muka karanta gwargwadon abinda malam ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka sannan muka zo muka shiga al'asulus salis wanda muka ce wannan al'asulus salis yana karantar da sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muka ambata cewa sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kunshi abubuwa guda biyar muka ce wanda ke son ya san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai buƙatar ya san nasaba annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na biyu ya san na biyu shine ya san shekarun annabi sallallahu alaihi wasallama wajen da aka haife shi da kuma wajen da yayi hijira sannan abu na uku muka muka ce yayi kokarin sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da yake annabi sannan abu na hudu muka ce akwai buƙatar ya san da mi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi sannan kuma da mi ya zama manzo sannan abu na biyar muka ce akwai buƙatar ya san don mi an ka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to idan ka yi ƙoƙarin sanin wa'annan abubuwa guda biyar to insha Allah ta'ala za ka san wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda mun faro darasi a inda muka kwana shine wato bayan mun karanto ayoyin da suke cikin suratul muddassir ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir muka zo muka yi wato karanta abinda malam ya kawo na sharhin su wa'annan ayoyin a takaice yau insha Allah ta'ala idan ba a manta ba masu sauraro da kallo za mu tashi wato a cikin wannan al'asulus salis a cikin wannan littafi mai albarka na al'usulus salasa mala yace a haza ala haza ashar sinid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya ci gaba da wayannan ayyuka kusan shekara goma ya da'u ila tauhidi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi wanda mun san a dukkanin al'amari ma'ana ko da kai a yau ko a gobe ko a jibi za ka fara gabatar da darasi to abin da ya kamata ka fara karantar da mutane tauhidi don shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya tura mu'azu bin jabal zuwa yaman farkon abin da ya ce ya karantar da mutane shine tauhidi saboda haka a kowane lokaci mutane sukan haɗu su zama abu guda ta hanyar wato aƙida ko da misali ta zo kana karantar da sauran littattafai irin fiƙihu da hadisai da sauran wasu abubuwa to ko shekara nawa kai kana karantar da su dukkanin waɗanda kaka ganin suna zowa wurinka suna zama ana sauraren karatu ko sun yi dubu nawa to ba za ka iya gane waɗannan mutanenka ba ne ko ɗalibanka ne sai lokacin da aka fara karantar da aƙida idan aka fara karantar da aƙida duk wanda ka ga kuna nan tare da shi misali a ce an sa kitabut tauhid ana ta karantawa ana bayanin wasu abubuwa ana bayanin wasu abubuwa kaga mutum ya tsaya an kammala shi da shi to alhamdulillah wato kun zama abu ɗaya da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya fara gabatarsuwa a farkon annabtarsa shine tauhidi shine anan malam yace akhadha ala hadha 10 sinid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da wannan karantar da tauhidi kusan shekara goma ya da'u ila tauhidi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi wa ba'da al bayan waɗannan shekarun guda goma urija bihi ila sama'i an yi wato mi'raji da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa sama wato isra'i da mi'raji aka fi cewa isra'i shine tafiyar dare wadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma taka wadda aka yi da shi daga nan wurin zuwa sama to shine wato mi'raji to bayan wannan an yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallama ila sama'i zuwa sama a wannan lokacin da aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallama a sama wa furidat alaihi salawatul khamsu an farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallama salloli guda biyar wayannan sallolin da muke gabatarwa a cikin yini da dare a asuba a zahar la'asar magariba da isha'i to a wannan lokacin aka farlanta ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa'annan sallolin wa salla makkata salasa sinin annabi sallallahu alaihi sallama yayi salla a makka shekara goma yayi salla a makka shekara goma wa ba'daha bayan nan umira bil hijra an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama wato da yayi hijira ma'ana ya tashi daga garin makka ya koma garin madina idan ba mu manta ba mun ambata a jiya cewa an haife shi a nan garin makka nan iyaye ne suke nan yan uwa ne suke nan abokai ne suke duk wanda yake da alaka da shi a nan yake cikin garin makka amma Allah maɗaukakin sarki ya umurce shi da ya tashi daga wannan garin na makka ya koma madina shine umira an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama bil hijrati da yin hijira ilal madinati wato zuwa madina wal hijratu abinda aka ce ma hijira shi shina cirata min baladi shirki ila baladin islami daga garin da ake shirka zuwa ga garin da ake wanzar da musulunci daga garin da ake saƙon Allah zuwa garin da ba a saƙon Allah daga garin da ake aikata bid'a zuwa garin da ake aikatar da sunna wannan shi ake kira hijira kuma tana nan ba za ta yanke ba wato har alkiyama ta tsaya kamar yadda zamu ji shine wato wal hijratu abinda a hijira wal hijratu faridatun malam yake cewa wato hijira farilla ce ala hadhihi al ummati ga wannan al'umma min baladi shirki ila baladil islami daga garin da ake shirka zuwa garin da ake wanzar da musulunci wahiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a bala yace ita hijira tana nan wanzazza wato har zuwa alkiyama ta tsaya saboda haka ko a yanzu ko a gobe ko a banda gobe yazzan garin da kake zaune ba a da aiki sai sabon Allah a cikin wannan garin to ka tashi daga wannan garin ka koma garin da ba a sabon Allah garin da kake zaune ba wani abu da ake aiwatar aiwatarsuwa a cikin garin sai bid'a sannan babu yadda za ka yi ka iya sha makance wannan abun to ka yi ƙoƙari ka tashi daga wannan garin ka koma garin da ake aiwatar da sunna dukkanin inda kake zaune a wannan wurin sannan ya zan ka yana samun matsala to Allah maɗaukakin sarki ya baka dama tashi daga wannan garin ka koma garin da za ka samu dama ka yi ka cikin walwala ba tare da takurawa ba ba tare da tashin hankali ba saboda haka wannan hijira tana nan ila har zuwa alkiyama ta tsaya Malam yake cewa wa dalilu qauluhu ta'ala abinda an hujja akan cewa hijira tana nan har alkiyama ta tsaya shine zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladzina tawaffatuhumul mala'ikatu haqiqa wa'anda mala'iku suka karɓi rayukansu da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, zalimi an fusihim alhali suna masu zalunta kawunansu. Walu mala'iku suka ce musu fima kuntum, wato, a wani yanayi kuka kasance, ko a wani yanayi kuka samu rayuwarku. walu suka Ƙwalu suka ce kunna fina fil ardi wato mun kasance waɗanda aka rauna nasuwa a bayan ƙasa inda muke wato wuri na wanda ba za mu samu walwala mu yi addini ba ba za a bari mu gabatar da sallah yadda ya kamata ba duk wani abu da ya shahi addini ba za a bari mu wanzar da shi wanda ya kamata ba qalu mala'iku suka ce musu alam takun ardullahi wasi'atan ashe ƙasa Allah ba ta zamo yalwatatta ba duniya ba yawa gare ta ba gari ba yawa gare shi ba gari guda aka yi ba akwai garuruwa daban-daban ba waɗanda ka san su kai da kanka ka san gari kaza nan ake yawaita sabon Allah gari kaza kuma nan ake yi ma Allah da'a to ka taso daga wannan garin da ake wanzar da sabon Allah kayo garin da ake gabatar da ibada Allah subhanahu wata'ala shine suke ce musu alam takun ardullahi wasi'atan ashe ƙasa Allah bata kasance yalwatatta ba fatuhajiru fiha ku yo hijira zuwa gare ta ula'ika ma'awahum jahannam Allah ya ce wa'annan makomarsu ita ce jahannama wa sa'at masira makoma ta munana ta mutun a ce ita ce jahannama illa almustad'afina min ar-rijal wan nisa'i Allah ya ce amma banda wa'anda suke masu rauni wa'anda aka rauna nasuwa wa'anda ba yadda za su yi cikin maza da kuma mata wallazina la yastati'una hilatan da wa'anda wato ba su iya shirya wata dubara wala yahtaduna sabila sannan kuma ba su iya gane hanyar da za ta kai su a wurin da suke buƙatar su tafi inda ake gabatar da ibada Allah subhanahu wata'ala fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa'annan haƙiƙa Allah madaukakin sarki zai yi musu rangwame wa kana Allahu afuwan hakika Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai rangwame gafura mai yawan gafara wa qauluhu ta'ala da kuma zancen Allah maɗaukakin sarki da yace ya ibadiyal ladzina amanu Allah yake cewa ya ku bayina waɗanda suka yi imani kaga Allah ya jingina su zuwa gare shi saboda girmamawa ga waɗannan bayin inna ardi wasi'atun Allah ya ce hakika ƙasata mai haɗi ce ƙasa ta mai yalwa ce fa iya ya fa'abuduwan Allah ya ce ku bauta mini ni kaɗai kaga wayannan ayoyin guda biyu waccan aya da muka karanta innal ladzina tawaffatuhumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru ha. da kuma wannan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a kaga ya nuna muna wato hijira tana nan ila qiyamis sa'a saboda haka ko yau ko gobe ko jibi ko gata yanzan kana garin da babu abin da ake aiwatar su wase saƙon Allah ba ruwansu da ibada ko kuma babu abin da suke aikatawa sai bid'a babu ruwansu da duk abin da yake sunna duk wanda ma yake ahalus sunna faɗa su kai da shi to Allah maɗaukakin sarki ya baka dama ka taso daga wannan garin ka koma wato ka koma wurin da ba ba aiwatar da wannan wurin da ake wa Allah subhanahu ta'ala da'a ko a gobe misali yanzu shi yadda kake akwai rashin tarbiyya za a iya lalata maka ‘ya'ya, za a iya lalata maka matakka ma, za a iya lalata maka duk wani wanda ka zo da shi, wato musulunci ya baka dama ka tashi daga wannan wurin ka koma wajen da ake ma Allah da'a saboda haka kada ka ce wai abin da ya sa ba zan tashi daga wagga shi yabba na samu kaina nan aka haife ni na aka haifi kakana a tarihi ma kakan kakanmu shi ya kawo wannan garin ba wata hujja da zaka ba Allah subhanahu wataala idan ka zauna wajen da za a lalata maka yara wajen da matanka za su lalace wajen da ba za ka samu natsuwar ibada ba baka da wata hujja da zaka ba Allah subhanahu wataala domin annabi sallallahu alaihi wasallama gashi kowa ya san a makka aka haife shi iyaye da kakanni a nan suke amma Allah madaukakin sarki ya umurce shi da yin hijira ya tashi daga garin makka ya koma garin madina qala al-bagawi rahimahullah imam al-bagawi Allah ka ji kanshi yake cewa sababu nuzuli hadhihi al-aya fil muslimin wato dalilin saukan wannan aya ya kasance a cikin musulmi allazina fi makkata wayanda a garin makka wayanda aka bar su a garin makka lam yuhajiru ba su yi hijira suka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba fa na nadahumullahu bismil iman sai Allah madaukakin sarki ya kira su da sunan imani wanda ya ce ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'a kaga sai Allah madaukakin sarki ya kira su da sunan imani amma ana nuhin Allah yana nuhin ƙasata tana da yawa nan wurin da aka cutar da ku ana hana muku wanzar da ibada ku tashi daga wannan wurin ku koma inda ake ba ku dama wanzar da ibada yadda ya kamata wad dalilu alal hijrati min as-sunnah mala yace abinda ad-dalili ga aiwatar da hijira daga sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qauluhu shine fada annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace la tanqadi'ul hijratu hatta tanqadi at-taubatu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hijira ba za ta yanke ba sai lokacin da tuba ta yanke ma'ana matukat za ka yi laifi ka tuba Allah ya yafe maka wannan laifin to hijira tana nan idan wurin da kake garin da kake ko wurin da kake ana saƙon Allah ko ana aiwatar da bid'a to musulunci ya baka dama ka tashi daga wannan wurin wala tan tanqadu taubatu e, ita kuma tuba ba ta yankewa hatta ta dalu ash-shamsu min maghribiha sai rana ta hudo daga yammacinta wannan hadisi kamar yadda malaman hadisi suke cewa cikin shi wato akwai rawi wanda yake majahuli shine Abu Hind amma akwai ta wata hanya wadda ya inganta wanda Imam Al-Albani rahimahullahu ya ingantar da shi a wannan hanya a cikin irwa'u saboda haka ko da bai inganta ta wannan hanya ba to ya inganta ta wata hanya falan mastaqarra fil madinati lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa a garin madina ya zauna ya samu natsuwa umira bi baqiyati shara'il islami an umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran ayyuka wato na musulunci an umurce shi da sauran ayyuka na musulunci misala kwatankwacin az-zakati, zakka kaga kenan a lokacin da ana makka ba a bayar da zakka amma da aka zo madina aka umurci annabi sallallahu alaihi sallama wanda yake da kuɗi sun kai kimanin kaza ya bada zakka wanda yake da dabbobi sun kai kimanin kaza ya ba da zakka wanda yake da noman da ya kai kimanin abu kaza ya bayar da zakka a garin madina aka tabbatar da wannan wasaumi haka azumi a garin madina aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallama da shi wal hajji haka hajji a garin madina aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallama da shi wal azani da kuma kiran sallah wal jihadi da jihadi duka wayannan abubuwa a lokacin da ana makka abinda ake ta kiran mutane gare shi shine wato tauhidi samu tauhidi ya tsayu ga mutum to duk sauran ayyuka ba za su yi ba za su samu matsala ba gare shi ma'ana ba za ya ji wuya aiwatar da su ba ba za ya ji wani haufi ko wani abu da ya kama da wannan a zuciyar shi ba kuma wannan tauhidi ko mu ce kalmar shahadan nan da muka ambata da zara aka samu ta tsayu gare ka to shi kenan in sha Allah komi ya yi daidai amma in an ka samu kalmar shahadar nan kana walwale ta to abin da an misalin ka kamar wanda yake ya zo ya yi alwalla ya shiga cikin masallaci yana gabatar da sallah yana hitsari yana sallah yana hitsari kaga ai wanda yake yana sallah yana hitsari babu magana kace yana da sallah to haka duk ibadar da kake aikatawa zan kalmar shahadar ka ta walwale ma'ana kai ɗan sihiri ne ko kai boka ne ko wasu tsahe-tsahe ga kai waɗanda kaɗan wanda ya aikata wannan abun baya cikin musulunci to musuluncin ka aikin banza ne amma da zarar aka samu tauhidin ka ya tsayu da kyau da kyau ma'ana kalmar shahada ta tsayu babu kura a cikinta to shi kenan duk sauran ayyuka sun yi kiliya kamar yadda muka sani saboda haka duk zaman da aka yi makka abin da ya shaye zakka azumi da hajji da kiran sallah da jihadi duk ba a umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da aiwatar da su ba amma a lokacin da aka ga musulunci ya fara samun gindin zama to sai aka sai a biyo da wayannan abubuwan wato guda guda aka biyo da su guda guda an ka samu abu yayi kiliyawa da ya kamata saboda haka ko kai ka samu kanka wurin mutanen da kwata-kwata ba su san addini ba su musulmai na amma ba su san addini ba to akwai abubuwan da ba za ka fara hito musu da su kai tsaye ka ce su aiwatar da su ba kila kwata-kwata ba su san qabdu ba kwata-kwata ba su san jalsatul istiraha ba kwata-kwata ba su san du'aul istiftahi ba kwata-kwata duk wani abu da ya zan gwargwado sai wanda yake a cikin malamai ko kuma wanda yake da karatu ka sani nai to bai kamata ka haito da shi kai tsaye ba ka aiwatar da shi za ka biyo sannu-sannu ka karantar da su tauhidi in ka biyo ka karantar da su ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallah yakan aza hannun dama bisa ga hagu sannan yakan yi jalsatul istiraha a daidai lokaci kaza sannan yakan yi abu kaza yakan yi abu kaza daidai lokacin da da sadda ka zo wurinsu za ka fara hito musu da wayannan abubuwa kai tsaye za ku samu matsala to kaga a farkon musulunci sai da aka fara karantar da tauhidi ya tsayu da kyau da kyau to sannan aka biyo da wayannan abubuwa wal amri bil ma'rufi sannan bayan an koyar da shi wannan aka umurce shi da ya je yayi wa'azi ya hori mutane da aiwatar da abin da ake kira al ma'ruf na dukkanin abun da ana kiran shi al an umarci annabi sallallahu alaihi sallama ya aiwatar da shi ya umarci mutane da gabatar da ibada wanda ya kamata sadar da zumunta taimakon junansu duk abin da yake na kwarai to shi ake kira al-ma'ruf wan anil munkar sannan kuma aka umurce shi ya umurci wato al'ummatai da dukkanin abun da ake kira munkari wanda yake baya da kyawu to su bar wannan abun a madina duka aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan wa ghairi zalika da wani wannan min shara'i'il islami na shari'o'in musulunci a khaza ala hadha ashar sinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara goma yana aiwatar da wannan wa tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya rasu wa dinuhu baqin addini ne yana nan wanzajje yana nan ana aiwatar da shi wa haza dinuhu wannan shine addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la khaira illa dallal ummata alaihi babu alkhairi face addinin nan ya gwada mu mutane shi ya karantar da su shi ya umarce shi da aiwatar da su kaga ko ana akwai zargi ga wanda zai kirkiro wata bid'a ya ce ga ta a zo a aiwatar in an ka aiwatar da ita ba abin nan za a samu lada kaga akwai zargi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan abunda an ka aiko shi na ya gaya mu mutane addinin nan to bai karantar da su wannan addinin yadda ya kamata ba saboda haka wanda yake aiwatar da bid'a aikin banza yake yi bid'a ba ta da lada ko kwaya guda don shi mujaddidi ta gammada hullahu bi rahmatihi yayi mata ta'arifi cewa Abin da baya cikin ƙur'ani ba cikin cikin sunna baya cikin ijima'i, wannan shi ake kira bid'a ma kharaja min alkitabi was sunna wal ijma' haka dan fodiyo ya faɗa shi da ake kira bid'a a cikin ihya'us sunna da sauran littattafansa babu wani abu wanda yake alkhairi wanda yake abin so wanda yake abin kwaɗayi face annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar da mutane shi ya gwada musu alkhairinsa wala sharra babu wani shari illa hazzaraha minhu face ya tsoratar da ita ga aiwatar da wannan abun kasantuwar babu alkhairi a cikinsa wal khairul ladhi dallaha alaihi tauhid alkhairin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dora al'umma bisa gare shi shine tauhidi wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki yake son sa kuma ya yarda da shi wa sharrul ladhi hazzaraha minhu sharin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma al'umma gargadi ga nisanta tai ashirku ita ce shirka wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'abahu da dukkanin abin da Allah baya so kuma yana kyamar wannan abin ba'athahu Allahu ila an-nas kafatan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga mutane baki daya waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinn wal-ins sannan Allah madaukakin sarki ya wajabtar da yin da'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ga dukkanin mutane da dukkanin aljannu wad dalilu qawluhu ta'ala abinda a hujja akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta a wa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗa'a shi ne faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce ƙul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce ya ku mutane haƙiƙa ni manzon Allah nake zuwa gare ku gabaki ɗaya shi ne ƙulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum haƙiƙa ni manzon Allah nake zuwa gare ku jami'an baki ɗaya kaga da mutane da aljannu kowa ya shige babu wani wanda an ka fitar a cikin wannan kira wa kammala Allahu bihi dina sannan Allah maɗaukakin sarki ya kammala addini da shi ma'ana kamin karɓar rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin wani abu da aka buƙata na addini to Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi shi shi kuma ya karantar da wannan abin wadda dalilu qawluhu ta'ala hujja shine faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah maɗaukakin sarki yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau haƙiƙa na kammala muku addininku ku wa atamamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum islam dina na yardan muku da musulunci ya zama shine addinin ku saboda haka kaga addini ya kammala dukkanin abun da ake bukata a fada an riga an haɗi ba wani abu da ya rage a kawunan mu gabaki daya face biya kuma da ka bi shikenan ka huta an ce a aikata abu kaza menene dalili Allah ya faɗa a cikin alkur'ani an ce a aikata abu kaza menene dalili annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga yadda malamai suka fassara shikenan ka huta da duk wani jidali shine malam yake cewa wa kammala wa kammala Allahu bihi dina wad dalilu qawluhu ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم Wa عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه wa sallama. qauluhu ta'ala abinda ka nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu shine haɗar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki saboda haka annabi sallallahu alaihi ya zo yayi lokaci shekara 63 bayan cikar wayannan lokutan Allah maɗaukakin sarki ya karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi menene dalili cewar da Allah maɗaukakin sarki yayi innaka mayyatun haƙiƙa kai mai rasuwa ne wa innahum mayitun tabbas su ma za su rasu kai za ka rasu su ma za su rasu thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun thumma innakum Allah ce sannan tabbas ku yawmal qiyamati a ranar qiyama inda rabbikum gum ubangijinku taqtasimun za ku kasance wato masu jayayya da juna akan aiwatar da wasu abubuwa saboda haka wannan ya gwada muna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya karbi rayuwa tai baya a wannan duniya da muke ciki a daidai wannan lokacin sannan mala yake cewa bayan wannan wannasu idza matu yub'athun haka mutane idan suka rasu za a tayar da su saboda haka ake cewa mutum yana da gidaje guda uku wannan gida na duniya barzahu da kuma kiyama shine mala yake cewa wannasu idza tuyu yub'athun mutane idan suka rasu za a tayar da su wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine hada Allah madaukakin sarki da yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah madaukakin sarki yake cewa minha khalaqnakum da ƙasa muka halicce ku ma'ana da ƙasa muka halicci wanda yake kakanku shine annabi Adam alaihi salatu wassalam da ƙasa muka halitta shi shi ne min ha khalaqnakum da wannan ƙasar muka halicce ku wa fiha nu'idukum Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin ta zamu mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma a cikin ta zamu tayar da ku a wani lokaci na daban saboda haka a cikin ƙasa da ƙasa aka halicce ka kada ka ɗoki kanka wani abu kila baka ma son taka ƙasa ko ba ka son taɓa ƙasa ko wani abu da yi kama da wannan asalin kakanka an halicce shi da kasa. kai kuma daga baya aka zo Allah maɗaukakin sarki shi yake da iko ya sake canza abubuwa ya zan kai halittarka ta kasance da ɗigon mani. amma asalin ka annabi Adam alaihi salatu wassalam an halicce shi ne da ƙasa don shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa da ita muka halicce ku a cikinta za mu mayar da ku sannan a cikinta za mu tayar da ku a wani lokaci na daban wa ƙauluhu ta'ala da kuma zancen Allah maɗaukakin sarki da ya ce, wallahu kun min na ardi bata, Allah maɗaukakin sarki shi ya tsirar da ku min al-ardi daga ƙasa na bata tsirarwa yadda ka san idan an yi ruwa bayan babu haki to a wannan lokacin haki zai hito ya girma to kamar haka Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da ku a bayan ƙasa ne wallahu kum Allah shi ya tsirar da ku min al daga ƙasa na nabata tsirarwa thumma yu'idukum fiha sannan Allah maɗaukakin sarki zai mayar da ku a cikinta ta wa yukhrijukum ikhraja ya kuma fitar da ku daga cikinta fitarwa a wani lokaci na daban dan shi malan anan yake cewa wan nasu idza matu sun." mutane idan suka rasu za a tayar da su za a tayar da su a yi musu hukunci za a tambayi ka dukkanin wani abu da ka samu a duniya na ni'ima za a tambayi ka duk wani abu da ka samu ta hanyar halat za a tambayi ka duk wani abu da ka samu ta hanyar haram za ka yi bayanin kowanne daga cikinsu duk wani wanda ka zalunta a wannan lokacin za a saka mishi da zaluncin da ka yi mishi za a yi ma mutane kowa hisabi kowa ya san makomarsa wasu su yi aljanna wasu su yi wuta Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka sauƙaƙa muna hisabi ka sa muna daga cikin wayanda za su shiga aljanna saboda haka malam yake cewa wannasu idza matu yub'asun mutane idan suka rasu za a tayar da su menene dalili shine wayannan ayoyin da muka karanta guda biyu sannan malam yake cewa ba'dal ba'si bayan tashin alƙiyama wato bayan an tashi ƙiyama a yuhasabun za a yi musu hisabi ko kuma muhasabun za a yi musu hisabi majazzi wa majazziyuna bi a'malihim sannan za a saka mu kowa da aiki ne wad dalilu abinda a hujja akan wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi yake da abin da a cikin ƙasa a cikin sammai gaba ɗai wa mafil arubi shi yake da mallaka abin da a cikin ƙasa gaba ɗai ya yi haka ne liya jaziyar lazina a sa'ubi bi ma'amilu don ya saka ma wayanda suka yi muyagun ayyuka da ayyukansu wa ya jaziyar lazina a hasanu bil husuna ya saka ma wayanda suka yi ayyuka masu kyawu da aljanna saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya yi aikin ƙwarai dukkanin abin da yake na ƙwarai kai yi ƙoƙarin aiwatar da shi duk abin da zai ƙara maka samun lada ya ƙara maka abin nan ka ya cika da ayyuka na ƙwarai to ka yi ƙoƙarin aiwatar da shi na abin da ya shahi riƙe waɗannan ibadodi ka kiyaye sallah wanda ya kamata ka kiyaye azumi wanda ya kamata na farilla da kuma wanda yake na nafila dukkanin abin da yake na taimako ka yi ƙoƙarin aiwatar da shi dukkanin abin da yake na sharri gare ka ko ga ɗan uwanka domin ko kanka kana sheri. idan lokacin gabatar da ibada ya baka gabatar da ibada ba ai ka yi ma kanka sheri domin ba wani wanda ka zalunta ko ka tauye ko ka yi ma wani abu kanka kawwa to ka yi ƙoƙarin aiwatar da abubuwa waɗanda suke na alkhairai ga waɗanda suke ƙarƙashinka duk abin da aka ce ma wannan alkhairi ne ka yi ƙoƙarin aiwatar da shi domin ka samu sakamako mai kyawu wanda duk ya aikata abin da yake mai kyawo na kwarai zai gamu da abin da yake mai kyawu wanda ya aikata kishiyar haka zai gamu da gwargwadon abin da ya aikata na kishiyar haka saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi yake da abin da yake a cikin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi yake da mallakar abin da yake a cikin ƙasa gaba a cikin sammai gabaɗai wa mafil arzi. kuma shi yake da mallaka abin da yake a cikin ƙasa dukkanin wa'annan abubuwa ga baki ɗayansu mallaka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi haka ne don ya saka ma wa'anda suke aiwatar da ayyukan ƙwarai da sakamakonsu mai kyawu ya saka ma wa'anda suke aiwatar da kishiya haka da sakamakon abin da suke aikatawa aikin ƙwarai a kowane lokaci shi zai yi maka kariya shi zai taimake ka na ka samu sakamako wanda yake mai kyawu saboda haka mu yi ƙoƙarin aiwatar da abubuwa waɗanda suke na ƙwarai abubuwa waɗanda suke na alkhairi wa man kazzaba bil ba'ath duk wanda ya ƙaryata tashin alkiyama kafara baya cikin musulunci ma'ana duk wanda ya ce ba za a tashi kiyama ba an mutu dai amma ba za a tashi kiyama ba mala yace kafara baya cikin musulunci wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine hada Allah madaukakin sarki da yace za'ama allazina kafaru allan yub'asu Allah yake cewa kafirai sun raya ba za a tayar da su ba Allah madaukakin sarki yake cewa Ulka ce bala ba haka bane wa rabbi na rantse da ubangiji na latub'asunna za a tayar da ku sun nabba unna bi ma'amiltum sannan za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne wanda yake mai sauƙi ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kada ka taba inkarin bayan ka mutu za a tayar da kai babu shakka babu kokwanto da zarar Allah ya karɓi rayuwarka to akwai lokacin da za a tayar da ku in ka yi musun wannan na cewa ba za a tashi kiyama ba to kwata-kwata baka cikin musulunci wa arsalallahu jami'ar rusul Allah madaukakin sarki ya turo dukkanin manzanni mubashirin suna masu bushara ga abin da yake na shiga aljanna ka zo ka aikata abu kaza ka shiga aljanna ka zo ka aikata abu kaza zaka shiga aljanna in kai abu kaza za a baka aljanna wa munzirin sannan suna masu gargaɗi ga abin da duk yake zai saka wuta idan ka aikata abu kaza za ka shiga wuta in ka yi abu kaza za ka shiga wuta in ka yi abu kaza za ka shiga wuta dukkanin wannan manzannin da aka turo ga baki ɗaya sun sanar da al'umma su wannan sun koyar da su wa'annan abubuwan ga baki ɗaya dalilu qauluhu ta'ala hujja akan wannan shine faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul Allah yake cewa manzanni ne wayanda mun turo su mubashirin suna masu bushara ga abin da ke kaiwa ka kai bayi aljanna wa munzirin sannan suna masu gargadi ga abin da zai sa bayi su shiga wuta Allah yayi haka ne an haɗa muku ga ayyukan ƙwarai ga kishiyoyin su. li'alla ya kuna nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul dan kada mutane su zama wato masu kafa hujja bayan turo manzanni saboda haka yanzu babu wani abun da zaka faɗa idan an zo alkiyama ba za a ce maka abu kaza da ka aikata missa ka aikata shi ka ce ai ya ubangiji ba a sanar da ni ba an koyar da kai abun da ake kira tauhidi an ce maka ga abun da yake shirka ga kuma abun da yake ba shirka ba an koyar da kai sallah an koyar da kai azumi an koyar da kai zakka an gwada maka ka taimaki ƴan uwanka da duk yanayin da ka samu kanka duk wani abu da za a zarge ka a kama shi da laihin aikata shi a ranar kiyama to baka da wata hujja da zaka basuwa a wannan lokacin don duk abin da yake na kwarai an sanar da kai shi duk abin da yake kishiyar wannan kuma an sanar da kai shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa rusulan mubashirin wa munzirin manzanni ne wayanda suke suna bushara ga abin da zai kai mutum aljanna wa munzirin sannan suna gargadin mutum ga abin da zai kai shi wuta Allah ya ce mun yi haka ne li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatan ba'da rusul don kada mutane su ce suna da wata hujja bayan turo manzanni wa awwaluhum nuhun alaihi salatu wassalam manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya turo shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallama na karshen su shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin shine wa shine cikamakin annabawa bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani annabi saboda haka yanzu babu wani wanda zai zo ya ce muna bayan wucewa annabi sallallahu alaihi sallama ya kwanta ko kuma ya shiga cikin wani ɗaki an yi mai wahayin wata wani salati a cikin farar takarda ko kuma ya ce an yi mai wahayin abu kaza ko ya ce an turo shi shi ma waliyi ne abici ko wani abu da ya kama da wannan babu wannan annabi sallallahu alaihi sallama shine annabin ƙarshe da Allah ya turo bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda za awa wahayi shine amala yake cewa na horkon su shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam na ƙarshen su shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waddalilu ala anna awwalahum nuhun hujja akan cewa na horkon su shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace inna auhaina ilaika Allah yake cewa haƙiƙa mun yi saƙo zuwa gare ka kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi saƙo zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah yake cewa kamar yadda muka yi saƙo zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam nabiyina min ba'dihi da kuma annabawa waɗanda suka zo a bayansa wa kullu ummatin kowace al'umma ba'asa Allahu ilaihim rasulan Allah ya turo musu manzanni babu wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a bayan ƙasa face Allah maɗaukakin sarki ya tura manzo zuwa gare su min nuhin tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam ila muhammadin har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuruhum bi ibadatillahi wahadahu. shi wannan manzon yana umurtar su da yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada shi kadai wa hahum yana hanin su an ibadati tagut daga bautar abinda ake kira tagut wad dalilu qauluhu ta'ala hujja shine faɗar Allah maɗaukakin sarki da yace laqad ba'athna fi kulle ummatin rasulan haƙiƙa mun aiko manzanni mun aiko manzo a cikin kowace al'umma ani ibudullaha muka ce wannan manzon in ya tai ya gaya ma al'umma tai ani ibudullaha ku bauta ma Allah washtanibu taguta ku nisanci bautar shedan at-tagutu ana fassara shi da shedan waftaradallahu ala jami'il ibad Allah ya farlanta ma dukkanin bayi al-kufra bi-taguti kafirce mu abin da ake kira tsagut wal imanu billahi da kuma imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙwala ibn al-Qayyim rahimahullah, ibn al-Qayyim Allah ya ji ƙanshi yake cewa ma'anar tsagut abinda ake kira tsagutu ma ta jawaza bihil abdu haddahu shine da bawa ya tsallake iyaka game da shi min ma'abudin na wani abin bauta au matabu'in ko wani abun biya aw muta'in ko wani wanda ake wa da'a wa tawagitu kaseerun dagutai mala yace suna da yawa wa ru'usuhum khamsa wayanda suke manya manya sune guda biyar na farko iblis la'anatullahi la'anatullahi Alayhi, la'anahu Allah shine shedan Allah ya la'ane shi wa man ubida wa huwa radin da wanda anka bauta ma ya yadda da wannan bautar da aka yi mishi dukkanin abin da ake kira bauta za a zo a yi gaba ga wani mallami ya san bautata kuma ya yadda a yi mishi kamar misali wani mabiyi ya zo ya durƙusa gaba ga wani mallami ya yi mishi sujada kuma ya zan wannan malamin ya yadda a yi mishi sujada to shi ma ya zama tsagutu wa man da nasa da wanda ya kira mutane ila ibadati nafsihi ga su zo su bauta mai yace ku zo ku bauta min nima ina da wani matsayi wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaibi da kuma wanda yayi ikrarin sanin wani abu na ilmin gaibi wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah da wanda yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar suwa ba kuma yana da damar da zai yi hukunci da abinda Allah ya saukar suwa amma ya kasance bai yi ba wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine wada Allah madaukakin sarki da yace la ikraha fid din yau babu tilastawa ga biyan wani addini wanda ba na musulunci ba qad tabayyana rushdu min al-ghayy shari'a ta bayyana daga bata faman yakfur bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma tsagutu gumaka wa yu'minu ya yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa yayi riko ga yaggiya wadda take amintatta lam tisama laha babu yankewa gareta wallahu sami'un alim haƙiƙa Allah mai ji ne kuma masani ga abin da kuke aikatawa wa hadha ma'anar la ilaha illa Allah mala yace wannan shine ma'anar la ilaha illa Allah yake cewa fil hadith ya zo a cikin hadisi ra'asul amri al-islam abin da yake jagora ga al'amurra gaba ɗaya shine musulunci wa amuduhu as-salatu ginshikin musulunci shine sallah wa zurwatu sanamihi tsololuwar tozo ne aljihadu fi sabilillah shine jihadi don ɗaga kalmar Allah malam yake cewa wallahu a'alam Allah addasani wa sallallahu ala muhammadin tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayensa wa sabihi da sahabbansa wasallama ya tsarshe mu tammatil usulus salasa waɗannan asulla guda uku ko kuma wannan littafi na usulus salasa ya kammala saboda haka wannan shine ƙarshen darasin wannan littafi mai albarka za mu sake maimaitawa kamar yadda aka saba malam yake cewa akhadha ala hadha ashar sinin annabi sallallahu alaihi ya shekara goma yana aiwatar da wannan aikin yad'u ila tauhid yana kira zuwa ga tauhidi wa ba'da al-ashr bayan shekara goma urija bihi ila samai an yi mi'raji da shi zuwa sama wa furidat salawatul khams a wannan lokacin aka farlanta mai salloli guda biyar wa salla fi makkata salasa sinin annabi ya shekara a ya wa salla fi makkata salasa sinin ya yi salla a makka shekara uku wa ha umira bil hijrati ila al madina bayan nan an umarce shi da yin hijira zuwa madina wal hijratu mala yace abinda ake ce ma hijira al intiqalu min baladi shirki ila baladil islami shine cirata daga garin da ake shirka zuwa garin musulunci ko garin da ake bid'a zuwa garin sunna ko garin da ake sakon Allah zuwa garin da ake wa Allah da'a wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma hijira farilla ce ga wannan al'umma min baladin shirki ila baladil islami daga garin da ake kafirci da tsahe-tsahe da bori zuwa garin da ake wanzar da musulunci ya baqiyatun ila an taquma sa'a eh, hijira wanzazziya ce har alkiyama ta tsayu wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace innal ladzina tawaffahumul malaikatu haƙiƙa waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu zalimi anfusihim alhali suna masu zalunta kawunansu qalu mala'iku sukan ce musu fima kuntum a wane yanayi kuka samu kawunanku qalu ce kunna mustad'afina fil ardi mun kasance masu rauni waɗanda aka nasuwa a bayan ƙasa qalu za sake ce musu alam takun ardullahi wasi'atan ashe kasa Allah bata kasance yalwatatta ba fatuhajiru fiha ku yi hijira a cikin ta kaga fatuhajiru fiha ya gwada muna hijira tana nan wanzajjiya har zuwa tsayuwar alkiyama fa ulaika ma'awahun jahannam Allah ya ce wayannan wayanda za su koma garin da ake kafirci suna da damar su fita su ƙi fita Allah ya ce makomarsu ita ce jahannama wa sa'at masira makoma ta munana ta mutum a ce jahannama ce illal mustada'afina min ar-rijal wan nisa'i sai waɗanda aka raunana suwa na maza da kuma mata ma'ana wayanda ba su da ƙarfi walwildani da yan yara la una hilatan waɗanda ba su iya shirya wata dubara wala ya hata duna sabila sannan ba za su gane hanyar da za su fitar da su daga garin kafirci ba ula'ika a sallahu an yi ya'fu anhum haƙiƙa wayannan Allah zai yi musu rangwame wa kana afuwan gafura lalle Allah ya kasance mai rangwame kuma wanda yake mai gafara wa qauluhu ta'ala da kuma faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace ya lazina amanu ya ku bayina da suka yi imani inna wa wasi'atan haƙiƙa ƙasa ta wanzajjiya ce fa iya ya fa'budun saboda haka ku bauta mini ni kadai qala al rahimahullah imam al-baghawi Allah ya ji ƙansa yake cewa sababu nuzuli hazihil aya abinda ad-dalilin sauka ita wannan aya fil muslimin ta kasance ga musulmi allazina fi makkata waɗanda suke a garin makka lam yuhajiru basu yi hijira ba fanadahumullahu bismil iman Allah maɗaukakin sarki ya kira su da sunan imani wad dalilu alal hijrati min as-sunnah abinda adalili akan hijira tana nan wanje a kowane lokaci kaga abinda bai yi maka daidai ba a gari ko shi yadda kake ka tashi qauluhu sallallahu alaihi Wasallama, shine faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda la tanqadu al hijira ba ta yankewa hatta tankaɗe at-taubatu sai tuba ta yanke wala tankaɗe at-taubatu tuba kuma ba za ta yanke ba hatta ta tsalu ash-shamsu min maghribiha sai rana ta fito daga yamma dama akwai abubuwa guda biyu da ko da mutum ya yi su ba za a karɓi tubar shi ba na farko lokacin da rana ta hito yamma aka ce ga rana nan ta hito yamma ba mu fatan mu kai wannan lokacin sai mutum ya tashi ya ce Allah na tuba ga laihuhukan da nake aikatawa a wannan lokacin alƙalami ya bushe ko kuma mutum ya kai gargara ma'ana ana kwakkuha mai ruwa suna dawowa to a daidai wannan lokacin ko da ya tuba ba za a karɓi tubar shi ba falan mastaqarra fil madinati lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa madina yan natsu ya zauna da kyau umira bi baqiyati shara'i'il islami an umurce shi da aiwatar da sauran shari'o'in musulunci misla kwatankwacin azzakati kamar zakka wasaumi da azumi wal hajji da hajji wal azani da kiran sallah wal jihadi da jihadi wal amri bil ma'ruf da horo da alheri wan nahyi anil munkar da kuma hanin abubuwan da suke mara kyawu wa gairi zalika da wani wayannan abubuwa min shara'i'il islami na shari'o'in musulunci akhadha ala hadha 10 sinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma yana aiwatar da wannan wa tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alai an karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya rasu wa dinuhu baqin addini ne yana nan wanzajje wa hadha dinuhu wannan shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallama la khaira illa dalla al ummata alaihi babu wani alkhairi face ya gwada mu al'umman nan shi wala sharra babu sharri illa hazzaraha minhu face ya tsoratar da ita daga aikata wannan abin wal khairul ladhi dallaha alaihi at mafificin alkhairin da addini ya karantar da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi sallama shine tauhidi wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki yake so wanda kuma ya yarda da shi wa sharrul ladhi hazzara minhu a sherin da addini ya tsoratar da al'umma ga aiwatar da shi a shirku ita ce shirka shine haɗa Allah da wani tsahe-tsahe da cibbace-cibbace da sauran sihirce-sihirce da wasu abubuwa da suka yi kama da wannan wa jami'u ma ya karahullahu da dukkanin abin da Allah bai sunai waya abahu yana kyamatai ba a sahullahu ilan nasi kafatan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane gaba ɗaya waftara da ta'atahu kuma ya farlanta a yi mishi ɗa'a ala jami'i saƙalainin jinni wal ins ga dukkanin aljannu da kuma mutane gaba ɗaya wad dalilu qauluhu ta'ala hujja ita ce faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an Allah ya ce ka ce ya ku mutane haƙiƙa ni manzon Allah nake zuwa gare ku gabaki ɗaya wa kammala Allahu bihi dina Allah ya kammala addini da shi waddalilu qauluhu ta'ala hujja ita ce wada Allah da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku addinin ku wa atamamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yardan muku musulunci ya kasance shine addinin ku waddalilu ala mautihi hujja akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu qauluhu ta'ala shine wada Allah da yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun haqiqa kai zaka rasu su ma za su rasu thumma innakum yawmal qiyamati sannan tabbas ku a ranar kiyama inda rabbikum taqtasimun za ku kasance masu jayayya a gun Allah wannasu idza matu yub'athun malai mutane idan suka rasu za a tayar da su wad dalilu qawluhu ta'ala hujja ita ce fada Allah madaukakin sarki da yace minha khalaqnakum a cikin ƙasa muka halicce ku wa minha nu'idukum ciki muke mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra cikin ta zamu tayar da ku a wani lokaci na daban wa qauluhu ta'ala da faɗa Allah da yace wallahu anbatakum min al-ardi bata Allah shi ya tsirar da ku daga cikin ƙasa tsirarwa thumma yu'idukum fiha sannan zai mayar da ku a cikin ta wa yukhrijukum ikhraja sannan zai fitar da ku fitarwa wa ba'adal ba'asi bayan tashin ƙiyama muhasabuna za a sakan kama mutane wa majaziyuna za a yi musu sakamako bi a'malihim da ayyukansu wadda dalilu qawluhu ta'ala hujja ita ce faɗa Allah maɗaukakin sarki da yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi yake da mallaka abin da yake cikin ƙasa da wanda a cikin sammai da wanda yake a cikin ƙasa yayi haka li yajziyal ladina asa'u bima amilu dan ya saka ma masu mugun aiki abin da suka aikata wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wayanda suka yi aikin ƙwarai ya saka musu da aljanna wa man kazzaba bil ba'th kafara mala yace duk wanda ya karyata tashin alkiyama kafiri ne wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine wada Allah madaukakin sarki da yace za'amal ladina kafaru kafirai sun raya allan allan yub'athu ba za a tayar da su ba qul Allah yace kace musu bala haka ne wa rabbi na rantse da ubangiji na latub'athunna za a tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan a labarta muku abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala wa arsalallahu jami'ar rusuli Allah ya turo dukkanin manzanni mubashirin suna masu bishara da aljanna wa munzirin suna masu gargadi ga shiga wuta waddalilu qauluhu ta'ala hujja shine faɗa Allah madaukakin sarki da yace rusulan mubashirin wa munzirin manzanni ne da muka turo suna masu bishara suna masu gargadi li alla kuna linnasi ala allahi hujjatan ba'da rusuli dan kada ya zan mutane suna da wata hujja bayan turo manzanni wa awwaluhum nuhun alaihi salatu wassalam na farkon su shine annabi nuhu wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wasallam na karshen su shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin shine cikamakin annabawa wa dalilu ala ala anna awwalahum nuhun hujja akan cewa na farkon su shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam qauluhu ta'ala shine wada Allah da yace inna auhayna ilaika haqiqa mun yi sako zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi sako zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawa bayansa wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaihim rasulan kowace al'umma Allah ya tura musu ah, Allah ya tura musu manzo kowace al'umma Allah maɗaukakin sarki ya tura musu manzo da zai zo ya karantar da su abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba min nuhin tun daga annabi nuhu ila muhammadin sallallahu ya amurhum bi lahi yana umurta su da ibada Allah wahada shi kadai wayan hahum yana hanin su an ibadati tsagut da kuma bautar abin da yake tsagutu. والدليل قوله تعالى هجة شيني فدا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكم منزوغ قوة الأمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت muka ce ku bauta ma Allah ku nisanci bautar shaitan waftaradallahu waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bi taguti Allah ya farlanta ma kowace al'umma kafirce mu abinda ake ce ma tagut wal imani billahi da imani da Allah قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله يجي kanshi yake cewa ma'ana tagut abinda ake ce ma tagut ma tajawaza bihil abdu haddahu shine duk abinda bawa ya tsallake iyaka garai min ma'budin na wani abin bauta aw matabu'in ko abin biya aw muta'in ko wani wanda aka wata wa tawagitu kathirun malai ce tagutai suna da yawa wa ru'usuhum khamsa manya manya biyar ne na farko iblisu la'anahullahu shaitan Allah ya la'ane shi wa man ubida wa huwa radin da wanda aka bauta ma yana wanda ya yadda da wannan bautar wa man da annasa da wanda ya kira mutane ila ibadati nafsihi ga cewa a zo a bauta mai wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaibi da kuma wanda yayi ikrarin sanin wani abu na ilimin gaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu da wanda ya hukunci ba da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba wayannan su ne manyan tsagutai wad dalilu qauluhu ta'ala hujja shine faɗa Allah da yace la ikraha fid din babu cilastawa ga addini qad tabayyana rushdu rushd min al-ghayy haqiqa shari'a ta bayyana daga bata faman yakfur bi tsagut Allah ce duk wanda ya kauce mabautar shedan wa yu'minu billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wusqa haqiqa yayi riko da amintattar giya lam tusama laha babu kacewa gare ta wallahu sami'un alim haqiqa Allah mai ji ne masani wa hadha huwa ma'ana la ilaha illa Allah malai ce wannan shine ma'anar kalmar shahada yake cewa fil hadisi yazo a cikin hadisi ra'sul amri al islam shugaban al'amurra gaba ɗai shine musulunci wa amuduhu as-salatu ginshiki shine ita ce sallah wa zurwatu sanamihi tsololuwar tozonai aljihadu fi sabilillah shine jihadi don daga kalmar Allah wallahu a'lam malai ke cewa Allah shi adda sani wa sallallahu ala muhammadin Allah ya dada tsira ga annabi Muhammad wa alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama ya tsarshe mu tammatil usulus salasa wannan littafi da ake ce ma usulus salasa ya kammala ko kuma asulla guda uku da aka karantar a cikin wannan littafi na farko da aka kawowa sanin Allah maɗaukakin sarki da kuma sanin addinin musulunci da kuma sanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kammala kamar yadda dokta ya alkawanta cewa wannan littafi karami ne baya da yawa ba da ɗaukar dogon lokaci ba za a kammala shi gashi alhamdulillah littafi ya kammala insha Allah ta'ala wani sati littafin da zai biyo na gaba shine kitabu tauhid na wannan malami da ya rubuta wannan littafi al-usulus salasa muna addu'a ga dokta Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara marayuwar shi albarka Allah ya ƙara albarka ga jagoranci ne ya kare shi ga talalaje shedan ya bashi ikhlasi da waɗanda suke mataimaka gare shi ga baki ɗaya ga wannan aikin Allah ya sa mu yi tarayyar lada Allah ya saka mu aljanna ga baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh